Jama'a Assalamu alaikum za ku kalli labaran matashiya TV tare da ni Abubakar Murtala Ibrahim. Farko ga wasu daga cikin kanin labaran. Shugaban Najeriya Muhammadu Buhari ya buƙaci ƙasashen duniya su yafe wa Najeriya bashin da suke binta. Ƙungiyar ƙwadago a Kaduna sun janye yajin aikin da suka tsunduma bayan gwamnatin tarayya ta shiga tsakani. Ƙungiyar gwamnonin Najeriya na son a mayar da kuɗin litar mai guda Naira 385. wani rahoto da aka fitar ya nuna yadda aka kashe shugaban kungiyar boko haram abubakar shekau yayin artabin su tsakanin su da mayakan aisuwa. kanin labaran kenan sai ku biyo mu domin kallon cikakken labaran Yau Alhamis takwas ga watan Shawwal shekara ta 1442 bayan hijirar fiyayyen halitta annabin tsira annabin Muhammad sallallahu alaihi wasallam daga birnin Makka zuwa birnin Madina. Wanda ya daidai da 20 ga watan biyar shekara ta 2021 miladiya. Shugaban ƙasar Najeriya Muhammadu Buhari na neman amincewa daga ƙasashen da ke bin Najeriya bashi domin su yafe wa ƙasar. Shugaban ya bayyana haka ne a yayin da ya halarci taron wato birnin paris domin tattaunawa akan harkokin kasuwanci da matsalar taɓarɓarewar tsaro ƙasashen da wato suke bin najeriya ƙasashen duniya da suke bin najeriya suna bin bashin naira tiriliyan 36.3 a ƙarshen watan disamba kuwa ana bin najeriya bashin naira da tiriliyan biyar a ranar talata majalisar dattawa a kasar ta karanto wasikar neman amincewa domin sake ciwo bashin sama da tiriliyan biyu domin gudanar da ayyukan da aka tsara na shekara ta 2023 al'amarin da ya janyo cece kuce daga 'yan kasar sai dai majalisar ta ce ba sabon bashi za a ciwo ba bashi ne da tuntuni ta san da shi an yi hakan ne domin cika sharuɗan karɓo bashi wanda aka samar a kundin tsarin mulkin ƙasar. Ƙungiyar ƙwadago a jihar Kaduna ta janye yajin aikin gargaɗi da ta shiga sanadin korar ma'aikata da gwamnatin jihar ta yi. Shugaban ƙungiyar na ƙasa Ayuba Wabba ne ya bayyana hakan a jiya yayin da aka shiga rana ta biyar cikin yajin aikin ma'aikatan. Yajin aikin da zanga-zangar zai haifar da wato ya haifar da tsaikun gudanar da gudanarwar al'amuran a Kaduna wanda hakan ya tayar da hankalin gwamnatin jihar. tashoshin jiragen sama da na ƙasa bankuna da asibitoci sun kasance ba a aiki a yayin ranakun da ake gudanar da yajin aikin janyewar ta biyo bayan shiga tsakani da gwamnatin tarayya ta yi tsakanin ƙungiyar kwadago da gwamnatin jihar ministan yaɗa labarai al'adu a najeriya layi muhammad da ministan kwadago chris ingige su suka shiga tsakani domin sasanta ɓangaren biyu sai dai ba a bayyana matsayar da aka cimma ba Ƙungiyar ƙwadago a Kaduna sun shiga yajin aikin gargaɗi ne sanadin korar wasu ma'aikatan jihar masu yawa da kuma suka buƙaci gwamnatin ta mai da su bakin aikinsu tare da biyan wasu haƙoƙinsu. Rahotanni daga unguwar gaida a ƙaramar hukumar cikin ta jihar Kaduna na nuni da cewar 'yan bindiga sun kashe mutane takwas. 'Yan bindigan sun kashe mutane takwas tare da cinnawa wata coci baya ga cocin da aka kona akwai gidaje da dama da aka kona a garin yayin da 'yan bindigan suka kai harin kwamishinan al'amuran tsaro a jihar kaduna samuel aruwan ne ya tabbatar da faruwar lamarin sai dai ba a kai ga gano sunayen mutanen da suka mutu ba gwamnatin jihar ta umarci hukumar bayar da agajin gaggawa da ta tabbatar ta gudanar da bincike cikin gaggawa tare da zakulo adadin asarar da aka yi a sanadin harin sannan gwamnatin ta yi allah dai da harin da aka kai har aka kashe mutane a garin a wani labarin kuma kwamishinan tsaro samuel arwan ya tabbatar da kashe wasu 'yan bindiga uku wanda ya ce sojojin ruwan najeriya ne suka yi kashe su sannan an kama wasu mutane biyu daga cikin masu alaƙa da 'yan bindigan bayan wani hari da suka kai a unguwar wakoman a karamar hukumar cikunta jihar kaduna masu kallon mu kada ku manta kuna kallon labaran matashiya tv za ku iya bayyana mana ra'ayoyinku a bisa labarai da shirye-shiryen da muke kawo muku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 ga sabbin jadawalin shirye-shiryen mujallar matashiya labarai da rahotanni zai ke zuwar muku a dukkanin ranakun litinin talata alhamis da kuma asabar da misalin karfe takwas da rabi na dare za mu ke kawo muku takaitattun labarai a shafinmu na facebook mai suna mujallar matashiya yayin da shirin abokin tafiya zai ke zuwar muku sha shida ga kowane wata shirin zamantakewar ma'aurata zai ke zuwar muku a dukkanin ranakun litinin da misalin karfe goma na dare sai shirin ku mai farin jini na 'yar cikin gida da muke tattaunawa da 'yan jarida da waɗanda suke da alaƙa da aikin jarida za mu ke kawo muku shi a dukkanin ranakun talata da misalin karfe goma goma na dare yayin da shirin ana yi da kai wanda ke taɓa dukkanin ɓangarorin da suka shafi al'umma baki ɗaya za mu ke kawo muku shi a dukkanin ranakun laraba da misalin karfe tara na dare shirin rabin ilimi da kuke aiko da tambayoyinku waɗanda suka shafi addinin musulunci da rayuwa zai ke zuwar muku a dukkanin ranakun alhamis da misalin karfe tara na dare shirin sirrin ma'aurata za mu ke kawo muku shi a dukkanin ranakun juma'a da misalin karfe 8 na dare shirin kuma matso mu tattauna wanda muke kawo muku shi kai tsaye za mu ke kawo muku shi a dukkanin ranakun juma'a da misalin karfe 9 zuwa 10 na dare shirin dandalin Kannywood wanda muke wa masana'antar shirya fina-finai za mu ke kawo muku shi a dukkanin ranakun asabar da misalin karfe 8 na dare shirin ciki da gaskiya da muke tattaunawa da 'yan siyasa za mu ke kawo muku shi a dukkanin ranakun lahadi da misalin karfe 8 na dare. Ku kasance da mujallar matashiya a dukkanin shafukan sadarwa kamar YouTube mujallar matashiya, Instagram mujallar matashiya, Facebook mujallar matashiya har ma da Twitter at M matashiya. Domin karanta labarai da rahotanni za ku iya ziyartar dandalinmu na yanar gizo matashiya.com mujallar matashiya mujallar matashiya mujallar matashiya. Wow, thank you. To barkanmu da dawowa. Ƙungiyar gwamnonin Najeriya sun buƙaci a mayar da litar mai guda naira ɗari uku da wato da tamanin da biyar a duk lita guda. Hakan na kunshi cikin wata sanarwa da ƙungiyar ta fitar bayan zaman tattaunawa da suka yi a daren jiya Laraba ta hanyar intanet. Ƙungiyar ta yi duba da shawarar da wani kwamiti na gwamnatin jihar Kaduna ya fitar akan janye tallafin mai gaba ɗaya. A yayin zaman gwamnan jihar Kaduna Malam Nasiru El Rufai ya bayyana cewar duk wata gwamnati na kashe kuɗin tsakanin naira biliyan 70 zuwa biliyan 210 a kan tallafin mai kwamitin ya bayar da shawarar siyar da wasu matatun mai guda uku bayan an gyara su a halin yanzu dai ana siyar da litar mai akan kuɗi naira 165 duk lita guda a najeriya a baya an zargi gwamnatin najeriya da ƙara farashin mai zuwa sama da naira 200 lamarin da gwamnatin ta musanta wani rahoto da ba a kai ga tabbatar da shi ba na zargin an kashe shugaban kungiyar boko haram abubakar shekau yayin wata musayar wuta tsakaninsu da kungiyar iswap ana zargin an kashe shugaban boko haram abubakar shekau ne a jiya laraba yayin da aka yi gama tsakanin kungiyoyin biyu a maboyarsu da ke dajin sambisa mayakan iswap sun yi wa dajin sambisa ƙawanya tare da amfani da manyan makamai wajen kai wa 'yan boko haram tsagen shekau hari jaridar bangar ta ruwaito cewar mayakan iswap sun kwace dajin sambisa wanda ya koma ƙarƙashin ikon su a halin yanzu mayakan boko haram sun kasance a cikin dajin sambisa tsawon lokaci wanda ake zargin 'yan matan makarantar chibok na cikin dajin a baya a rundunar sojin najeriya ta sha ikirarin kashe shugaban boko haram abubakar shekau kuma daga bisani ya magantu a kan lamarin akan cewar yana nan da ransa rundunar 'yan sandan jihar ogun sun kama wata mata da ta hallaka mijinta sanadin tarawa da ya yi da wata macen daban an kama matar mai suna olan shile nasruddin mai shekaru 47 bisa zargin hallaka mijinta a jiya laraba mai magana da yawon 'yan sandan jihar abin bola oyeyemi ne ya bayyana hakan a sanarwar da ya fitar yau alhamis ga 'yan jarida ya ce matar ta cakawa mijin nata wuka ta baya sannan ta sassara jikinsa bayan samun korafin sun yi gaggawar kai mijin matar zuwa babban asibitin ijebu ode kuma a nan aka tabbatar mijin ya mutu tuni kwamishinan 'yan sandan jihar ya bayar da umarni ga jami'ansa domin mayar da korafin zuwa babban sashen binciken laifuka da suka shafi kisan kai domin faɗaɗa bincike da zarar kuwa sun kammala za su gurfanar da wanda ake zargi a gaban kotu domin a yanke mata hukunci. To masu kallon mu da wannan labaran muka kawo ƙarshen labaran na wannan rana a daidai wannan lokaci a madadin dukkanin abokanan aiki Haya fage Masuda Abdullahi Ahmad Murtala Ibrahim sai Khadija Ahmad sunana Abubakar Murtala Ibrahim nake cewa sai an jima.